Sakin talala ba wani abu ba ne illa a saki wanda ake tuhuma ma'ana a bashi walwala. Kenan idan tun farko ba a kama shi ba, sakin talala na bashi damar a bar shi a sake duka da ya cancanci a ce yana ɗaure. Mutumin da aka yi umarnin ɗaurewa kan iya samun wannan sassauci ko mutumin da zaɓaɓɓun alkalai suka tabbatar da laifin shi. Alkali kan iya a wani sa'ilin bashi wannan 'yanci. A nan Nijar, waɗanne ayoyin doka ne ke tsara zancen sakin talala? Kundin tsarin shari'a ne cikin ayar doka ta 131 da da ɗaya wasu masu biye masa suke bayani kan yanayin da yake sa a baiwa mutum sakin talala duka da zargin da ke kansa. Idan har kama mutumin na wucin gadi shi kadai zai sa a kiyaye shaidu ko wasu alamu ko hana shi yawa masu tuhumarsa barazana ko yin wani sulhun karya ko idan hakan zai sa a kare shi wanda ake tuhuma ko hana shi kubucewa otu ko kawo ƙarshen laifin ko hana shi sake yin wani laifin saboda tsabar girmama shi ko don sabilin da ya kawo aikata laifin ko irin matsalar aikata laifin ya janyo ya kawo babban cikas ga kwanciyar hankalin jama'a wanda barin mutumin mai laifin daure ne kawai zai kawo ƙarshen shi duka mutumin da bai cika waɗannan abubuwan da na zayyana ba alƙali yakan iya barin mutumin a cikin sakin talala amma idan waɗannan ƙa'idojin da suka sa alkali yawa mutum ɗauri na wucin gadi mutumin yana iya tambayar a bashi sakin talala ga alkali da ya ɗaure shi kafin a yi masa shari'a. Yaya ne ya kamata wanda aka yi wa sakin talala ya kasance? Idan mutumin ya samu sakin talala alkali zai sharɗanta masa waɗansu sharuɗa na karɓar sammacin shari'a ya sanar da alkali mai bincike a duka inda zai je ko kuma a wani karon da hana shi halarta waɗansu wurare ko alkali zai ce masa kar ya fita daga yamai misali idan zai fita sai ya sanar da alkali idan mutum ya ki amincewa da waɗannan sharuɗa biyu alkali yana iya dawowa bisa maganarsa na kwace masa sakin talala